Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Sarafi a sau da ƙauna soyayya take bushewa balo balo nake korawa balon balo na ƙauna Sarafi a sau da ƙauna soyayya take bushewa balo Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya yau bakon da muka raka ne muke tare da shi bakon da muka raka mun ya dawo muna tare da eh, Shehu Abdullahi Zangere, turakin Zangere. To turaki barka da sake shigowa wannan zauren an kwana lafiya? Eh lafiya kalau malama Grace da fata an tashi lafiya ta ta sauran sauraron mu. Lafiya kalau muna muka murna yin ritaya. To ina godiya kwarai yanzu sai na ji kaman ko an sauke ma wani nauyi ba cewa na makara zuwa ofis ba cewa na kaza kaza kamar aka wuce mana nake ji na <laughs> haka yake to Allah ya ba mu danshin Allah kuma ya sa a gama da jama'a lafiya to kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babi da gaishe-gaishe yau muna da auren riki da turaki za mu fara da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga alhaji abdullahi aliyu barau da kuma marigayi alhaji lawal mustapha dabo iyalansu kenan waɗanda za a ɗaura wa 'ya'yansa aure injiniya abdulhamid abdullahi da amaryarsa zainab mustapha dabo waɗanda za a ɗaura aurensu nan a yau dinnan turaki za a yi eh, auren ne yau da karfe goma sha ɗaya na safe a lamba goma sha takwas unguwar magajiya a birnin zaria sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga babban tuzuru tuzuru ake cewa ko eh, turaki kan yi bakwai ali ban san cewa babban ba da turaki Matthew Garba ɗaya daga cikin manya-manyan masu sauraronmu. Wato shi Matthew Garba zai yi aure ne da amaryarsa Christiana Wakili. za a ɗaura musu auren ne su kuma a asabar mai zuwa wato bakwai ga watan goma sha ɗaya kenan a majami'ar kokin ta garin shakwatu da ke kan hanyar sarkin fawa a jihar niger najeriya da karfe goma na safe allah ya ba da zaman lafiya ya kuma sa an yi adashte. wato su ma su zure masu sauraron muna musu addu'a raba su da kwanan shago kuma sa su aure haka <laughs> kuwa su ma muna musu fata alheri Allah ya sa su koyi da babban wannan ciyaman din sintin da ya yi ritaya shi ma ya kwaikwaye ka eh, turaki <laughs> jiya kuma an yi wani aure muna taya sada buda da zainab musa bagaruwa murna auren su da aka ɗaura jiya dinnan asabar an yi wannan auren ne a phase one a titin masallacin juma'a da ke birnin kebin najeriya allah ya sa an yi adace to eh, turaki na ga kai ma kana da gaisuwar fata alheri da ta daura eh, aure na farko dai akwai daura auren wato yar shugaban sashen wasanni na hukumar shige da fice alhaji abdullahi halidu wanda za a ɗaura ma mariam maryam aure lasu an jima kaɗan hmm. a nan garin zaria sai wato goma sha ɗaya da rabi na rana tare da angonta wato injiniya hussein ibrahim a nan zaria shi ma za a ɗaura auren na aboki na amini na malam umar kibiya wanda yake wakilta hukumar shige da fice a dubai a rushin jakadanci shi kuma za a ɗaura masa aure da amaryarsa a bari mun karfe biyu da rabi an jima kadar shi ma muna tsaya su muna da fatan Allah ya bada zuriya daya ba dan ya tsari to amin sun ba amin saba saba saban kauna muka saba cikin waɗannan kwanaki muna ɗaukar gaishe-gaishe da kuma tsokaci ne daga shafinmu na sada zumunta Facebook domin mu ba kowa damar shigowa wannan zauren. A makon da ya gabata taraki in ka saurare mu tare da Murtala, mun ba da labarin wani mahaukaci ne da ya rika rugawa da gudu waɗanda suke kasuwa kuma suka bi shi da gudu ba tare da sun sa abin da yake tafa da shi ba. a shi mahaukacin wai shi ya ga masu yawwa yan nefa ne wai za su yanke wuta shi da yake gudu muka nemi sanin wane ne ya fi sakarci mahaukacin nan ne da yake gudu kawai da yan nefa wai ya ɗauke hankalinsu ko kuma waɗanda suke gudun mai gudu ba tare da su sa abin da suke ciki ba to galibin dai amsoshin da muka samu ana cewa masu gudun nan su suka fi mahaukacin hauka. To bari mu fara da jibrin Umar na basa da Musa hadarin asuba da magaram da baba na alhaji nuciya wace kalda kuma tukur garba tafoki dukansu cewa suka yi banza ce ta kori wofi. <laughs> daga cikin wannan da suka yi sharhi akwai yagana usman fari jebuwa akwai malam yan abdullahi ziko zin sannan akwai abubakar kawu girgir waɗannan duk sun ba da sharhi gaba ɗaya wanda kowa ya faɗi albarkacin bakinsa wasu na goyon bayan cewa wanda su wanda suka fi shirme su ne yan kasuwa da suka gudu ba tare da su shi wakati dama an san shirme aikin sa ne. Sai kuma gaisuwar fata alheri ta abar ya huce zuwa ga babandi mamman bandi da magaram da abubakar rufa'i cape town da isa lawal girgir da Ibrahim Iro Modake, sai Ayuba Sarkin Haƙuri Lafiya da Sulken M Inuwa, sai kuma Nasiru Haladu Adamu da fatar an tashi lafiya. Na'am, haka dai daga cikin dai ba suka sharhi akwai Steven Rabo Ciroma dama daga daga hukumar wato akwai Daniel Alhassan, akwai Mubarak sabiu muhammad wanda dukkan su sun ba da ainihin nasu abin da irin su ah, malhama joda muhammad usman To aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka za mu dire da waɗannan sunayen turaki. Aisha Usaini Dangote Karasuwa da Alhaji Kabiru Highlanders sai kuma Gambo Abdullahi sai Bilyaminu Jamo Wajilu da Aminu Adamu Malamadori da Yusuf Muhammad da ya gana Usman Fari Jebuwa da ke jihar Yobe sai kuma Bello Baba Faruk da fatan dukan ku kun tashi lafiya an yi bayanai kowa ya yi bayanai a nan sai dai yau lokaci ba zai bamu damar karanta waɗannan bayanan ba. Barin karanta wannan bayani da ya gana Usman Fari Jebuwa mai cewa gaskiya ni dai a gani na mutanen kasuwan nan sun fi mahaukacin nan shirme ganin yadda ba su gudanar da bincike ba game da ainihin abin da ya faru kawai suka fara rantawa ta kare <laughs> don haka waɗannan mutane su ne suka fi shirme wallahi ina muku gaisuwar fata alheri to gaji kaji bayanan nasu twinkling. da farcin wani batu ban soki ka To turaki ka sake shigowa wannan zauren ne domin waɗannan jerin labarai da ka aiko mana yau za ka ɗora inda ka tsaya. Aka ce zuwa da ka ya fi saƙo ko? <laughs> Yau da labari kake tafi da shi. To yanzu bari mu ci gaba da labarin adalcin ba da kare. To. Eh, kin san su da karkari wasu bayi ne na zamfarawa. In ji ka. Ake <laughs> da Kano, da goziri eh. da dakare duka yaran zamfara ne in sun gaba zamfare sai sun tsafin jini na masu yin gaisuwa to to shi wannan badakare wasu zakarkari ne aka yi musu titi kwalta a cikin gari mm. to eh, titin ya ratsa gari to badakare sai mota tana zuwa sai sai ga cewa ya fi mota ta sauri zai tsallakewa kafin mota ta zo to sai a kaɗe wannan haka dai suka maimakon su yi wa jama'a su faɗa sai suka ce bari sai suka yi taron sai suka yanke hukunci cewa yanzu duk wanda direban da ya kashe musu mutum to shi ma za su dauki doka a hannunsu su ma za su kashe shi. Wai babban magana. <laughs> to sai suka sai motoci guda biyu ɗaya aka sa a farkon wannan gari aka sai sanduna da samari aka sa ɗaya a karshen gari aka sai sanduna da samari saboda idan direba ya yi musu ɓanna bai tsaya ba sai a bi shi. Ah. To da yake direbobi duk sun san da halin mutanen garin duk abin da faru ba sa tsaya a wata rana sai wani direba ya zo sai ya kaɗe wani daga cikin abin da mutanen garin sai ya gudu sai waɗancan masu motar sai suka bi shi da samari da sanduna suka je suka kara masa mota ya tsaya ya fito kawai sai suka shi da duka suka kashe shi. Suka shigo mota suka dawo. Da suka shigo mota suka dawo wanda suka dawo sai suka tarar da shi wannan wanda mota ta kada ashe bai mutu ba gashi ya zaune ana yi masa fifita <laughs> to fa an gauraya yawa to shi ne sai suka ce da suka duba su ga ashe bai mutu ba kuma ga su sun kashe wancan suka ce a a mai adalci ne wala kai ma ka mutu shi bai sai suka haura wasu da duka suka ce ma sai dai yau ga an mu masu adalci ne tun da sai ka wala kai ma ka mutu tun da dai adalci muke don haka kai ba sai ka tafi. Lallai ka to da. Kin ji adalcin ba da kare. Adalcin ba da kare. Ya ga ba da kare saboda ba hausa wai shi adalci ke na kin ga ya biyu babu saboda ɗaukar doka a hannunsa. Ga shi shi shi ya rasa mutumin shi kana kuma ga shi dan yayi kisan kai a can wani wuri. To wannan adalci ba da kare kenan. <laughs> Lallai ka. سلام وسلم وسلام عليك وسلم وسلم وسلام عليك وعليك السلام سوي اللمري شرنا لي إلى لبيك السلام عليك

Yawa eh, Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. To turaki mun gode kwarai da gaske. Yawa Allah. <laughs> Somebody alone.